تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da مدى ساكي haɗuwa da ku a wannan majalisi na tafsiri mai albarka a wannan masallaci na bilal bin raba a birnin katsina a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai Ashirin da tara ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha ɗaya, idan ba manta ba a jiya mun faro bayani game da iskar annabi musa inda muke yin bayani game da ni'imar da allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bani isra'ila wacce allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu ba don wani abu ba illa saboda su ta shi da bauta su kuma bauta masa shi kadai allah yake yake cewa ya bani isra'ila faro bayani jiya ya umarci bani isra'ila wato 'ya'yan annabi yaqub shi yaqub ne ake kira isra'il wasu malaman suna cewa abin da ake nufi da isra'il a yaren ibraniyanci yana nufin kama abdullah kenan shine ma'anar isra'il shine ma kamar ma'anar sunayen mala'iku shi ma haka zaka ji mika'il da jabra'il su ma duk ma'anarsu kamar yadda wasu malaman suka faɗa yana nufin bayan Allah kenan saboda haka ajiya kamar yadda muka gaya muku cewa babban nimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa banu Isra'il shine su da yayi daga Fir'aun wanda shi Fir'auna ya kasance yana yanka duk wasu ‘ya'ya maza da aka haifa, ‘ya'ya mata kuma yana barin su saboda wani bokan shi ya ba su labari cewa za a haifi wani yaro daga cikin banu isra'ila wanda mulkinsa zai tafi a hannun shi kamar yadda jiya muka faro mun yi bayani irin yadda aka haifa annabi musa da yadda annabi musa ya kashe rai da yadda kuma daga baya ya ji tsoron kafir auna ya kashe shi sai annabi musa ya yi jira ya koma madiyana bayan ya je madiyana ya samu cewa akwai wata rijiya wacce a wannan rijiyar ya zamanto cewa mutane ne suke ɗiban ruwa saboda haka sai ga wasu mata guda biyu a gefe su kuma ya zamanto cewa ba su ɗebi ruwan ba suna gefe sai tambaye su menene yake faruwa sai suka ce ai abin da yake faruwa shine wannan rijiyar sai majiya ƙarfi ne suke iya buɗe ta mu kuma babanmu ya zama da cijo don haka wannan shine dalilin da yasa mu muke tsayawa sai mutane sun gama sannan mu ɗebo saboda haka dina Umar dina Musa radiyallahu a Allah ya kara masa ira da aminci sai ya je kawai sai ya buɗe wannan rijiyar ya ba su ruwa saboda haka da baban su ya ga sun koma gida da wuri sai yake tambayar yau me ya faru sai suke cewa ai wani bako ne ya zo shi ne ya buɗe mana wannan rijiyar shi ne abin da ya faru saboda haka sai ɗaya daga cikinsu ta koma domin ta kira annabi musa saboda mahaifinta ya zamanto cewa ya karrama shi saboda alkhairin da yawa ƴaƴansa saboda kamar da allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul qasas فجاءت إحداهما تمشي inna اتكيا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك ajra ma سقيت lana saboda haka sai ɗaya daga cikinsu sai ta zo a cikin kunya yace masa ka zo babanmu yana son ganin ka dan ya saka maka abin da ka yi mana saboda haka annabi musa da ya ce ba wa babansu duk labarin abin da ya faru sai mahaifinsu yake cewa kada ka damu ka tsira daga waɗanda suke azalamai. don haka ɗaya daga cikinsu matan kenan guda biyu sai take cewa ya abati stajiru inna khaira man istajarta qawiyyun amin babanmu ka zamar da wannan mana ya zama maka dan kwadugo saboda tiyayyen wanda zaka dauka a matsayin mai kwadugo shine mutumin da yake mai karfi kuma mai amana malamai suke cewa ta inda ita yarinyar ta gano yana da karfi shine saboda ya dauke dutsen da ya zamanto sai manyan mazaje majiya karfi ne suke ɗaukewa inda kuma ta gano mai amana ne Allahu a'lam kamar yadda wasu malaman tafsirin suke faɗa shine a lokacin da ɗaya daga cikin su ta je kiran shi da ta zo za ta rako shi gida saboda ya ƙara ko wajen mahaifinsu sun ce da ya gama ta ce sai ce ta tsaya a bayan shi kawai ta dinga nuna masa hanyar gidan saboda in ta zauna a gaban shi tana tafiya a gaban shi wannan zai iya sawa ya kalle ta ya zama ya kalli haram don haka sai ce mata ta dinga tsayawa a baya wasu malaman tafsirin suka ce dutse ma take jefawa don ta nuna masa hanya wannan kamar yadda malamai suka faɗa waɗannan siffofin guda biyu waɗanda wannan yarinyar ta faɗa su ne siffofin da ake son duk wani shugaba ko jagora ya zama ya cika su mana ya zama mai ƙarfi sannan kuma ya zama amintacce ba a son shugaba ya zamanto da lalawa ma'ana idan Ah, mutane suka yi abu ba zai iya hukunta su ba sai dai musu Allah isa ko kuma kawai ya kyale su ana so shugaba ya zamanto yana da ƙarfi shi yasa lokacin da sayyidina umar ya naɗa wani mutum sunansa abu maryam ya naɗa shi a matsayin alƙali sai ya zamanto cewa yana da rauni sai sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa la ajilanna aba maryam wala aj'alanna makana rajulan idza izara ahun fajiru ya yace zan cire aba maryam daga alkalanci zan sanya mutumin da idan fajiri ya gan zai ji tsoronsa to haka ake so shugaba ya zamanto yana da ƙarfi yana da kwarjini na biyu kuma shine ana so shugaba ya zama yana da siffa amana saboda wannan shi zai sa ba zai saci kuɗin mutane ba wannan shi ne dalilin da zai sa ya zamanto cewa mutane sun aminta da rayukansu saboda haka da ta mai wannan shaidar sai mahaifinsu yake ce mata yake cewa da su gaba ɗaya inni uridu an unsi haka ihdabna hatayi ala an azurani samaniya hikam ina so zan aura maka ɗaya daga cikin yaran nan nawa mata guda biyu amma da sharaɗin za ka yi min aiki na shekara takwas amma idan ka cika ya zama shekara goma to babu laifi wannan yana wajenka saboda haka annabi musa allah ya ƙara masa yarda haka ya zauna tare da wannan mutumin tsawon shekara takwas ko kuma goma kamar da allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a cikin wannan aya saboda haka ya zauna da ya kammala aikinsa na waɗannan shekarun aka ba shi mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa annabi musa ya zama da kansa dan kwadugo ba don wani abu ba illa dan ya ci abinci sannan kuma dan ya kama kansa daga barin zina bayan allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an bashi wannan matar sai ya yi tunanin cewa ya kamata ya koma gida kamar da Allah yake cewa cikin suratul qasas falan falamma qada musa al-ajala sara bi alihi wa sara bi alihi anaka min janibi nara Allah yake cewa lokacin da annabi Musa ya kammala wannan ajalin da aka yi da shi na cewa zai yi aikin kwadugo to sai ya taho yana tafiya zuwa ga misra domin ya je ya koma garin iyayen shi da danginsa to yana cikin tafiya ne kamar yadda malamai suka yi bayani allah kuma ya tabbatar a cikin alkur'ani sai ya hangi wata wuta saboda haka yana hangar wuta kamar yadda malamai suka faɗa dama a lokacin ana yin sanyi saboda haka sai yake cewa bari ya je wajen wannan wutar don ya samu garwashi wasu malaman kuma suka ce dama ya ɓata hanya inda ya jima rabon shi da da misra kaga akalla ya yi wajen shekara kusan goma inda wasu sun ce ya kammala goma gaba ɗaya saboda haka yana zuwa daidai wutan nan domin ya samu abin da zai ni saboda kasancewar ana sanyi sannan kuma ya gane hanya tunda akwai duhu to kawai sai ya ji murya ana magana ana cewa inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budu ana cewa ni ne Allah wanda babu wani sarki sai ni saboda haka ka bauta mu wa aqimi salata li dhikri kuma ka tsayar da sallah saboda ambatona saboda kawai sai ya ji magana a cikin wannan wutar sai Allah subhanahu ta'ala kuma yake ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannun ka? sai yake cewa hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'arib ukhra yake cewa sanda ta ce ina dogara da ita sannan kuma ina amfani da ita wajen kiwo ina kuma da wasu bukatun da wannan sanda sai Allah subhanahu wata'ala yake masa alqiha ya Musa ka jefa wannan sanda saboda haka yana jefa ta kawai sai ta zama wani miciji kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa walla mudbira kawai sai ya juya baya ya kama tafiya saboda ya ji tsoro saboda sandarsa da take hannunsa ta koma maciji sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masa la takaf inni la yaqafu ladiyal mursalun kada ka ji tsoro saboda annabawa ba sa jin tsoro a gabana Allah madaukakin sarki ya ce masa ya ɗauki hannunsa ya sa a hammatarsa in ya sa zai fito masa ya zamanto ya yi fari sai Allah madaukakin sarki ya ce masa dan haka fa zani ka burhanani waɗannan hujjoji ne guda biyu wanda Allah ya baka ka tafi da su wajen a fir'auna annabi Musa kamar yadda istoci suka nuna tun yana yaro yana da matsala a harshe. saboda fir'auna akwai lokacin da ya ɗauki annabi Musa ya riƙe shi saboda aka sai kokwantan cewa zai iya yi ko shi ne wannan yaron da aka ce zai hallaka ta hanyar shi saboda aka sai ya gwada kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa Allah bai kawo wannan a cikin alkur'ani ba haka nan ban san hakan a ingantaccen hadisai ba amma haka wasu malaman suka faɗa sai ya ajiye wuta ya kuma ajiye dino saboda haka yadda wasu suka ce har zai ɗauki dina sai mala'ika jibrilu ya kaɗa hannunsa sai ya ɗauki wuta sai ya sa a bakinsa wannan ya sa ya samu ingina to wannan inginar da ya samu ta bi shi har bayan ya girma da haka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yace ya aike shi zuwa fir'auna sai yake cewa ai yana da matsalar harshe yake cewa wa fi harun hu afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akafu an yukazzibun yake cewa akwai dan uwana harun wasu malaman suna cewa yayan shi ne ma ce aika mu tare mana tunda ni ina da matsala harshe saboda haka Allah madaukakin sarki ce masa ba matsala ku tafi kai da harun ɗin amma idan kun je wajen fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yafta ku gaya masa magana wacce take mai daɗi mai sanyi mai taushi wannan malamai suke cewa wannan yake nuna cewa in mutum yana wa'azi yana da kyau kai ya zama mai zafi mai tsanani shi fir'auna Allah ya riga ya san ba zai imani ba kamar yadda yake a rubuce a lawul mahfuz sannan kuma Allah madaukakin sarki ya san mutakabbir ne mai girman kai ne tunda har yayi da awashi ne Allah saboda haka a takaice sai suka tafi wajen shi saboda haka da suka je suka ce su abin nan manzanni ne daga Allah sai fir'auna yake cewa alam nurabbika fina walidan wai kai ba kai ne muka raine ka ba kana dan yaro kuma ka zauna a cikin mu na wani lokaci wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta sannan kuma ka zo kai aika aika da kai sannan bayan ka yi aika aika ka tafi yace eh haka ne fa farautu minkum lamma fitukum haka ne na gudu na ji tsoro saboda ina jin tsoron yanzu kuma gashi Allah subhanahu wataala ya bani annabta na zama annabi saboda haka sai ke cewa yanzu abin da nake so shine kamun bayani wane ne Allah da ya aiko ka sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin shine ubangijin sammai ubangijin kasai sai ke cewa a ah, yanzu za ka riki wani Allah ba ni ba saboda haka sai annabi Musa ya karin bayani ya ce kuma wa rabbu kuma al shi ne ubangijin kuma kuma ubangijin iyayen kuma na da, ya kara yin karin bayani ya ce rabbul mashriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun ne ubangijin mahudarana rana da mafadarta saboda haka sai fir'auna ya nemi cewa lallai annabi musa ya kawo wata aya da take nuna manzancinsa don haka sai annabi musa ya jefa wannan sanda kawai sai ga katon muke, sannan kuma shi ma hannunsa ya sa shi a hammata nan ma sai ga hannun ya yi fari fari saboda haka sai fir'auna a wata ayar kuma sai mutanen da suke tare da fir'auna suka ce inna hadha la sahirun alim wannan mai sihiri ne kuma masani wajen sanin sihiri saboda haka sai aka yi tunani yanzu me ya kamata a yi tunda Allah ya kaddara annabi Musa ya je Madina kuma ya koyo sihiri dan haka me ya kamata a yi yanzu abin da ya kamata shine a tara masu sihiri saboda a kure shi ya zama a karyata abin da ya zo da shi saboda haka aka aika garuruwa aka tattaro masu sihiri aka tattaro masu sihiri da haka da masu sihirin nan suka zo wajen fir'auna suka ce yanzu menene ladan mu idan muka ci nasara akan annabi Musa sai fir'auna ya gaya muku kalmar da masu mulki suke faɗa yace in dai kuka ci nasara a kansa za ku zama cikin muqarrabi za ku zama cikin makusantana mai mulki gara ya ce maka za ka zama cikin makusantansa fiye da ya ɗau dukiya ya baka da ya baka miliyan ɗari gara ka zama daga cikin makusanta saboda in ka zama cikin makusanta Allah ne ya san abin da za ka samu da haka shi yasa Fir'auna a nan gurin ya yi musu alkawari ya ce musu ai kawai in dai kun ci nasara kuna cikin na kusa da ni ko yaushe dai harkokin da za a yi tare da ku za a yi saboda haka annabi Musa da suka zo sai suka ce za su fara jefawa ne ko kuma shi ne zai fara jefawa annabi musa ya ce musu a'a ku jefa saboda haka da suka jefa duk ga abubuwa na sihiri suna ta yawo saboda haka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul taha fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa sai tsoro ya kama annabi Musa Allah ya ce qulna la takaf innaka antal a'la muka ce ai kada ka ji tsoro kai ne kake sama saboda haka annabi Musa kawai ya jefa sandarsa ta zama mutijiya kurin gaba ɗaya sai ta je ta lankwama gaba ɗaya waɗannan abubuwan da suka yi na duka ta mai sannan kuma ta zo ta tsaya a matsayin da na sanda wannan abin da ya faru kurin su masu sihirin kawai suka ce amanna da rabbi alamin suka ce sun yi imani da ubangijin talibai menene dalilin da yasa suka yi imani tashi ɗaya dalilin da yasa suka yi imani tashi ɗaya shine saboda sun san a sanin su sihiri da sihiri in suka haɗu bugawa ake sai an yi gwagwarmaya kaga yanzu idan yan bal suka haɗu da wannan kasar da wannan kasar kafin a ci bal sai an jima ana gwagwarmaya haka nan in 'yan dambe suka haɗu haka galibin irin waɗannan abubuwan suke na wasanni to dole sai an buga kafin a ci nasara a kan ɗaya amma wannan suka ga tashi ɗaya kawai an yi an gama a cikin abin da bai kai minti ɗaya ba wannan yasa suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka ƙara ƙarfafawa suka ce rabbi musa wa harun saboda haka sun yi imani da ubangijin annabi musa da kuma ubangijin annabi harun wannan yasa fir'auna ya zamanto cewa ya fitata ya fusata game da abin da ya faru saboda haka ya ce zai tsire su a jikin dabino saboda haka su kuma suka ce su ba wani abu da ya dame su duk abin da zai musu inna ma taqdi hadhihi alhayatid dunya duk abin da zaka yi zaka yi ne a duniya amma lan nu'siraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatarana ba za mu taba iya fifita ka akan abin da ya zo mana na hujjoji waɗanda suke bayyana ba saboda haka Allah subhanahu wataala a ƙarshe ya yi wahayi zuwa ga annabi musa cewa ya fita saboda haka annabi musa ya fita da mutanensa shi ma fir'auna ya yi wa mutanensa gaba ɗaya a ya musu yi musu sanarwa cewa dukkan su fito saboda abu abu Musa da mutanensa saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laza'idun saboda haka sun fusatar da mu saboda haka annabi Musa yana tafiya da mutanensa Fir'auna ma ya fito da mutanensa mutanen annabi Musa suka hango mutanen Fir'auna sai suka ce inna la mudrakun za fa a riske mu saboda haka sai annabi Musa ya ba su farin gwiwa kamar yadda ya zo a cikin suratul shu'ara yake cewa kalla inna ma iya rabbi sayahati ai ina tare da ubangiji na zai shirye ta saboda haka Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa a cikin suratul shu'ara yayi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa ya buga sandan shi yana bugawa saboda haka kawai sai wannan ruwan ya dare saboda haka suka wuce shi da mutanensa shi kuma fir'auna da ya ga ruwan ya buɗe kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa Allah ne mafi sani da mafi sani da ingancin abin da suka faɗa lokacin da ya ga ruwan ya dare sai yake cewa kaga wannan ruwan ya ga girman mu da kuma matsayin mu gashi nan ya dare saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara fir'auna shi ma ya zo ya shiga da mutanensa sai da suka gama shiga gaba ɗaya sana Allah subhanahu wa ta'ala ya da su saboda haka da ya nutsar da su shine kuma ita gawa fir'auna sai aka fito da ita kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul yunus al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tseratar da kai da jikinka dan ka zama aya da kuma ibra ga waɗanda za su zo a bayanka akwai wata gawa tana nan a misira wacce ake zuwa ana kallanta ni ma na taɓa zuwa na kalle ta na je mata ziyara ana cewa gawar fir'auna ce har yanzu tana nan za ka gan shi a bushe allahu alam duk da wasu sun ɗanyi inkari amma dai da yawa suna cewa ita ce gawar fir'aunan zamanin annabi Musa wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da ita ba don wani abu ba illa saboda ya zamanto ibra ya zamanto kuma aya ga waɗanda za su zo daga baya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga fir'auna ya zamanto suna jin daɗi amma kuma za mu ga irin sakayyar da yahudawa suka yi wa annabi Musa da kuma irin kafircin da ya zamanto cewa sun aikata Allah subhanahu wa ta'ala shine anan gurin yake cewa ya bani Isra'ila ya ku ya'yan Yaqub kamar yadda muka faɗa jiya Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata sunan babansu ne saboda baban su mutumin kirki ne annabi ne daga cikin annabawan Allah saboda su ma su turbarsa uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imar da yi muku wa auku bi ahadi kuma ku cika alkawari na ufi bi ahadikum ni ma zan cika alkawarin ku wa ya farhabun ni kadai ya kamata ku ji tsoro alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi su cika kamar yadda wasu malaman suka faɗa shine alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka cewa idan Allah maɗaukacin sarki ya aiko da annabi Muhammad za su imani da shi wannan shine ma'anar alkawarin da ya zamanto cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka a kan su banu Isra'ila wanda kuma da yawa daga cikinsu ba su yi aiki da wannan alkawarin da suka ɗauka ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara falamma ja'ahum ma arafu bihi falamma ja'ahum ma arafu kafaru lokacin da abin da suka sani ya zo sai suka kafu saboda haka ba su yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka a wuyayensu na game da alƙawarrukan da suka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa aminu bima anzalna wa aminu bima anzaltu kuma ku yi imani da abin da na saukar musaddiqan lima ku wanda yake gaskata abin da yake tare da ku saboda shi Alƙur'ani yana gaskata abin da ya zamanto Allah madaukakin sarki yayi bayani a taura da kuma injila saboda a dukkan annabawa gaba ɗayansu shari'ar su ɗaya ne musamman a ɓangaren tauhidi a ɓangaren ayyuka ne suka bambanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul shura shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka Allah madaukakin sarki ya shar'anta muku addini irin wanda ya shar'anta wa annabi Nuh irin wanda ya shar'anta wa annabi Ibrahim da kuma annabi Musa da Isa saboda haka su duka annabawa shari'ar su ta bangaren abin da yake da alaka da tauhidi iri ɗaya ce amma sukan bambanta a wajen furu'a bangaren abin da yake da alaka da fiqh kaga kamar yanzu kamar yadda wasu malaman suke faɗa a shari'ar annabi yaqub ya halatta mutum ya auriya da kanwa amma mu a shari'ar mu haka bai halatta ba sannan kamar yadda ibnu kasir ya kawo a wasu guraren a zamanin banu isra'ila idan mutum ya yi zunubi to wace gari kawai zai ga rubuta a kofar gidan shi cewa wane ya aikata zina to kaga mu kuwa a shari'ar mu babu wannan cewa guraren da suka bambanta kenan shi ta Allah subhanahu ta'ala yake cewa musaddiqan lima ma'akum saboda haka imanin mutum ba zai taba cika ba sai idan ya yi imani da duka annabawan Allah subhanahu ta'ala? zai imani da duka annabawan Allah ne a jumlace annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai imani da shi da abin da ya zamanto cewa an aiko shi da shi filla filla amma baya halatta ga wanda ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cewa ya yi aiki da Addaura ko kuma bible wannan yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga attaura a hannun a Umar annabi salaahu alaihi wasalaam ransa ya baki yace wallahi lauka na Musa hanyar mawauti a huɗun latti ba ya inda Musa ma yana nan a rayu to dole ya mun jiyanya saboda haka annabin da aka ba a ma dole ya mun jiyanya balle kuma mabiyanta saboda haka al yana gaskata abinda da ya zo gabaninsa kuma Allah suba hana buwa ya faɗi shi ma labarin alƙur'ani da labarin annabi sallallahu alaihi sallam a cikin littattafan da suka zo a baya Allah maɗaukacin sarki yana cewa cikin suratul al'araf allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya allazina allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil sune waɗanda suke yin biyayya ga annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko wanda sun same shi a cikin at-taurat da injila kuma a siffarsa a cikin attaura da injila ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar yana umarni da kyakkyawa yana kuma hani da mummuna saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai siffofinsa a cikin attaura kamar yadda shekul islam ibnu taymiya yake faɗa ya samu wani bangare na waɗannan littattafan kuma ya karanta ya ga akwai wasu abubuwan da suna nan har a lokacinsa a yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa duk da cewa an ciccanza wasu daga ciki Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama farkon wanda zai kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma malaman suka ce kar ku zama farkon wanda zai zamanto cewa ya kafirce da alqur'ani duk wanda ka faɗa ko kuma duk wanda ka fassara ayat da shi to ba matsala saboda da alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abu ɗaya ne alkur'ani yana kira ne zuwa ga bauta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana kira ne zuwa ga abauta wa Allah kada a yi shirka da shi wala tashtaru bi ayati samanan qalila wala ya bi ayati samanan qalila Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ya zamanto kun canza ayoyina da dan abin da za a ba ku dan kadan na duniya ma'ana ya zamanto kun iyadda da abin da ya tabbata cikin littattafanku saboda dan wani abu da za ku samu a duniya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yana cewa fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi yashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu mana canza abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa su kawo wani abin daban daga molan kansu kuma sannan su ce wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan tabbas zai jawo azaba wacce take mai girma kamar yadda Allah ya yi musu shaida a cikin alkur'ani yana cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawazi'i a wata ayar kuma yi harrifun kalima an mawazi'i Allah ya ce wani su hazzan mimma zukiru biyu saboda haka a Allah ya kaddara suna ciccanza ayoyin suna sa abin da suka ga dama a gurin kamar yadda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da wasu yahudawa suka yi zina sai ya zamanto cewa an tambaye su menene haddin zina'a littafin fana taura saboda sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam da niyyar ya musu hukunci sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su sai suka ce ai haddi shine a dan aibanta mutum a yawo da shi da sauransu saboda haka sai aka ce su buɗe a taura a gani ɗaya daga cikin su sai ɗora hannunsa a daidai inda ayar mu take saboda dukkan su sun yi aure don haka abdullahi bin salam yana kuta, sai ya yi umarni da cewa ya ɗaga hannunsa yana ɗagawa sai aka ganta Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa iya ya fattakun kuma ku ji tsoro na ni kaɗai abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo zamirul munfasil ya zama shine a farko saboda ka san Allah shi kaɗai ya cancanta kawai a ji tsoronsa tsoro irin wannan don haka Allah subhanahu wa ta'ala idan da ya ce wata kun shi ma zai hau amma dan ka san karfin abin sai aka da abin da zamiru al-munfasil kuma aka zo da shi a farko dan ya nuna hasr ma'ana ya zama tsoron ga Allah subhanahu wataala kawai da sai ke cewa wala talbisul haqqa wala talbisul haqqa bil batil wa tadumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus talbisul haqqa bil batil kada ku dinga hada gaskiya da ƙarya mana ku ɗauko abin da yake ƙarya ne don ku samu wani shugabanci ko kuma don ya zamanto cewa kun koya wani abu na gaskiya ku kuma ta kuɗa shi da abin da ya zamanto cewa yake na daidai wa antum ta'lamun alhali kuma kuna sane da cewa abin ba haka yake ba wannan yake nuna maka cewa duk lokacin da mutum ya yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa gafara amma idan ya aikata zunubi da gangan to Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi yasa Allah madaukakin sarki a nan gurin yace wa antum ta'lamun alhalin kuna sana kuka yi haka Allah madaukakin sarki yana yin uzuri idan mutum ya zamanto cewa ya aikata abu da jahilci wannan yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce ka je ka sake sallah wannan ba kai sallah ba ya je ya sake yin sallah annabi ya sake kiran shi ya ce masa wannan sallar da kai ba haka ta kamata kai ba mutumin na ƙarshe ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ni fa ba wata sallah da na iya in ban da wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya masa yadda zai yi sallah amma bai umarce shi da ya rama sallolin da ya zamanto cewa ya yi a baya ba saboda ya yi ne a bisa jahilci hakanan akwai hadisin mutumin da yake cewa da yaransa idan na mutu ku kona ni idan kuka kona ni ku duba ranar da ake tsananin iska sai ku sheke ni saboda in Allah ya samu dama a kaina ba zai kyale ni ba kaga wannan mutumin ya yayi inkarin kudurar Allah amma da ita ya yi ne bisa jahilci da Allah ya tattara shi ce mai isa ka yaka, sai ce na yi ne don tsoronka. Allah Allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa saboda haka akwai bambanci tsakanin wanda ya abu da kuskure da kuma wanda ya yi da ganga kamar yadda Allah yake faɗa aya ta ƙarshe a suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu idan muka yi kuskure ko kuma muka manta muka yi ba daidai ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim Allah ya ce kadi fa'altu mana Allah ya ce na yi, mana na yadda da wannan addu'a da mu'mine suka yi saboda haka Allah subhanahu ta'ala anan yake cewa kar ku yi haka alhalin kuna sanar cewa ba daidai bane wa aqimus salata ku tsayar da sallah wa zakata ku ba da zakka warka'u ma'ar raki'in kuma ku yi sallah tare da masu sallah kamar yadda muka faɗa a darasi na hudu a wannan majalisi na tafsiri abin da yasa Allah subhanahu wata'ala yake amfani da kalmar wa aqimu mana yake cewa ku tsayar da sallah baya cewa ku yi sallah saboda akwai bambanci tsakanin tsayar da sallah da kuma yin sallah yin sallah shine kawai ya zamanto kayi amma tsayar da sallah yana nufin abubuwa guda biyu akwai ikama zahira akwai kuma ikama batina ikama zahira shine mutum yayi sallah da sharadanta da kuma rukunanta ya zamanto yana cika ruku'u yana cika sujjada wasu zaka ga duk ba sa cikawa akwai wani mutum da na taba zama da shi to ɗaya yake yin sallah ma'ana kullum idan ya zo zai yi asuba to zai faro daga azahar ɗin jiya ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha sai ya asubai yau shi shikenan kuma sai gobe kuma gaba ɗaya sallolin guda biyar ba ta wuce minti bakwai yake gama su duka saboda haka inda zai yi wa kanshi adalci to ko shi aka ce ya amshi wannan sallah ba zai ansa ba wallahi gaba ɗaya ba zai wuce minti bakwai takwas ba ya kammala sallah duka to kaga wannan babu magana ya kama zahira saboda haka ka tsayar da ya zamanto kayi ruku'u yadda Allah ya ce ayi da manzansa kayi sujjada yadda aka ce ayi ka karanta Fatiha akwai kuma ikama batina shine ya zamanto cewa kana hankaltar abin da ya zamanto cewa kana yi na sallah gwargwadon abin da ka hankalta na sallah gwargwadon ladan da za ka samu shi yasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wanda in yi sallah ɗaya bisa sallar ta zai samu akwai wanda zai samu ɗaya bisa tara akwai wanda zai samu rabi akwai wanda zai samu ɗaya bisa hudu so gwargwadon abin da ka hankalta na sallarka gwargwadon abin da zai zamanto cewa ka samu na lada yanzu za a ga abin mamaki shine sai liman ya yi nuwa, amma mamu ba su sani ba mamu ba sani ba saboda wasu idan aka fara sallah kawai za su shiga cikin lissafe-lissafe da kuma tunane-tunane bal akwai wani ɗan kasuwa ma da ya taɓa zuwa wajen liman ya ce da limamin yau an yi rafkannuwa liman ya ce mai ai bai yi rafkannuwa ba ya ce ina aka bau an yi rafkannuwa ya ce dalilinsa shi ne saboda idan aka fara sallah yake yin lissafe lissafen shi to yau kuma ya ga an gama sallah bai kammala lissafin shi ba saboda haka wannan shine dalilinsa na cewa yau an yi rafkannuwa a sallan nan wannan shi ne dalilin da ya sa a majinuni laila akwai lokacin da ya zamanto cewa ya taɓa zuwa ya wuce ta gaban wasu masallata saboda a lokacin ya ga karen budurwar shi majinuni laila wani mutum ne wanda ya so wata yarinya sunanta laila ya so ta sosai kuma bai same ta ba saboda haka kusan ya haukace da kanta to akwai wani lokaci da ya ga karanta ya zo ya wuce da gudu sai ya bi karan saboda haka da ya bi karan nan sai ya zamanto cewa bayan ya dawo sai wasu suna sallah sai suka ce ka tsallaka mana sallah ya ce karya kuke ban tsallaka muku sallah ba suka ce wallahi ka tsallaka mana sallah ya ce to in dai da gaske na tsallaka muku sallah to kawai ku tashi sallah ya ce saboda ni lokacin da na ga karan budurwata na bukaran ba wanda nake gani kwata-kwata a gabana to ya aka ku da kuke gaba Allah kuka gani saboda haka wannan yana nuna cewa kawai kuma ba fitar sallah ba ku tashi tunda hanni da nake gaban karan budurwata ba ma budurwata ba ban gan ku ba ku kuma kuna gaban Allah amma kun gani to yana daga cikin abin da yake nuna na tsakin sallan mutum ya zamanto a yi sallah yana kusa da yana sallah yana kusa da wani kuma gaba ɗaya abin da yake faruwa kusa da shi yana ji wannan yana daga cikin abin da yake nuna mutum bai samu ladan sallar shi duka ba saboda in dai mutum yana tare da Allah ɗari bisa ɗari to ko da an yi hayaniya a kusa da shi ba zai ji ba wannan yasa kamar yadda suka faɗa abu muslim al-kaulani duk lokacin da iyalansa za su yi hayaniya ko za su surutu to sukan jira lokacin da ya fara sallah saboda baya ji a lokacin Allah maɗaukacin sarki ya yi musu wasiya da cewa wa atu zakata ku dinga ba da zakka ba da zakka yana daga cikin rukunai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wanda wajibi ne mutum ya zamanto ya ba da zakka matukar aka samu sababin zakka aka kuma samu shara'inta sababin zakka shine mutum ya zamanto cewa ah, ya samu nisabi wanda nisabin zakka a 'yan kwanakin nan yana kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in da biyar miliyan ɗaya da dubu ɗari da tasa'in haka ne yake yawo in mutum ya samu wannan to zai ba da ɗaya bisa arba'in na waɗannan kuɗin da ya samu idan kuma kayan noma ne to zai ba da ɗaya bisa goma idan da damuna aka samu kayan noma in kuma da rani ya noman zai ba da ɗaya bisa ashirin idan tumaki ne za a fara ba da zakarsu daga lokacin da suka kai arba'in inda mutum zai ba da guda ɗaya idan kuma shanu ne daga lokacin da suka kai guda talatin idan kuma raƙuma ne daga lokacin da suka kai biyar amma ba raƙumi za ka ba za ka ba da akuya ne ko kuma dukiya Allah madaukakin sarki ya wajabta zakka saboda a samu taimakekeniya a rage talauci a tsakanin al'umma Allah madaukakin sarki ya yi umarni da cewa an tashi ba da zakka ba wa ɗayan a nau'i guda takwas kamar yadda yake faɗa a cikin surat tauba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin ko wal aminina alaiha wal mu'allafati qulubuhum za a ba da zakka ne ga fakirai da kuma miskinai sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha mana waɗanda suke yin aiki akan zakka wanda aka sa ya zamanto ya raba zakka ko da mai kuɗi ne to za a ba shi wani abu daga ciki sannan wal mu'allafati qulubuhum al mu'allafati qulubuhum sune ko dai waɗanda ake fatan su musulunta ana iya ba su zakka domin a jawo su zuwa musulunci ko kuma waɗanda suka shiga musulunci amma ana tunanin musuluncin nasu yana da rauni sai a ba su zakka dan a tabbatar da su Allah ya ce wa firriqat wal gharimina sannan ana bawa bawan da aka ɗora masa fansa kamar yanzu eh, mai gidan sai ce idan ka kawo dubu ɗari biyu ka zama ɗa to ya halatta a bashi zakka don ya ta taimaka masa wajen biyan wannan fansar da aka ɗora masa walgari na haka nan ana ba da zakka ga mutumin da ake bin sa bashi ana bin mutum bashi to ana iya bashi zakka haka nan malamai sun ce haka mutumin ma da ya ɗau bashin wani kamar yanzu misali ana rigima tsakanin wani da wani saboda ya ci bashi sai ka ce kai ka ɗauka kuma ƙarshe ka kasa biya ya halatta a baka zakka don ka biya maka, sannan kuma ana ba da zakka ga wanda ya fita yaƙi sannan kuma ga ɗan tafarki wanda kuɗin sai ƙare ko da kuwa a garinsu ya kasance yana da kuɗi saboda haka waɗannan su ne ɓangarori guda takwas wanda ake ba da zakka duk wanda ka ba wa ɗaya da ciki to wannan zakkar ta yi kuma ta halatta babu matsala a ciki kuma in mutum yana ba da zakka Allah subhanahu wa ta'ala zai zubo masa albarka a cikin dukiyarsa kamar yadda in mutum baya ba da zakka Allah madaukakin sarki zai haddasa masa bala'o'i a cikin dukiyarsa wanda galibi duk mutumin da yake ba da zakka barayi ma ba suka shiga gidansa ba kuma da wahala dukiyarsa Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe ta da irin gobara ko kuma ka ga mutumin ya talauci Allah yake cewa warka umar aki'in ku yi sallah tare da masu sallah wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan ƙarshen na ayar wajen nuna cewa sallar jam'i wajibi ce saboda Allah subhanahu wataala ya yi umarni a nan gurin da a yi sallah tare da masallata ba yadda za ku ke sallah tare da masallata sai idan a sallar jam'i ne amma in ba a sallar jam'i ba to za ka yi sallah ne kai kadai to kuma a nan gurin umarni ne asalin umarni kuma yana nuna wajibci in ba a samu wani dalilin da ya kankare shi ba kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tabbatar da haka inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nayi niyyar ne umarni da sallah a tsaya idan aka tsayar da sallar ni kuma sai da itace sai in tafi gidajen waɗanda ba sa zuwa wa sallah sai na kona gidajensu haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da wani makaho ya taba zuwa ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi sallam cewa ba shi da ɗan jagora yana so zai dinga yin sallah a gida sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce masa ka je ba matsala ka je ka yi ka a gida saboda haka har ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira shi da aka kira shi ya ce masa atasma'un nida'a kana jin kiran sallah sai ce eh, sai ce fa'aji fa'amta wannan sai ke nuna cewa sallar jami'i wajibi ke don haka yana da kyau mutum ya iya bakin kokarinsa in ba rashin lafiya ba inda ya ji kiran sallah ya fito ya yi sallah yalla yake cewa أتأمرون الناس بالبر وتنسون kitab wato yahudu da nasara a tamurunan nasa bilbirri yanzu ku ne kuke umartar mutane da kyautatawa da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma watan sauna an fusakon kuma amma kuna mantar da kawunanku wa an tumta tulunar kitab kuma kuna karanta littafi kuna ganin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi da kuma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba wannan ayar aya ce wacce ta rankwaci kan malamai gaba ɗaya ma'ana yana daga cikin manya-manyan zunubai malami ya zamanto yana yin wa'azi yana umartar mutane da ayyukan alkhairi amma kuma shi baya aikatawa ne ma'anar wannan ayar da Allah yake cewa a an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al a falata wani da cikin mawaƙan larabawa yana cewa يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم فابدع بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت فأنت هشير يا كيمة من ديك أمرت وننسى دع الخير إنا ما دا كانك كفارة إذا كانك يدينا ما نكدينا أيك تونن شر تسيزمان تشوى كازم من هكما yake cewa duk mutumin da yake umartar mutane da ayyukan alkhairi amma shi baya aikatawa to dabibun yudawin nasa wa huwa sakima to ya zama likitan da yake ba da magani alhalin kuma shi ba shi da lafiya yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine malami ya zama abun koyi idan malami yana tare da mutane a dinga ganin ɗabi'u na alkhairi a tare da shi kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa allimin nasa bi af'alika la bi aqwalika ka koyar da mutane ta hanyar ayyukan ka ba ta hanyar maganganun ka ba kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa kada ka zama kamar fitilla tana kona kanta kuma tana bawa wata haske saboda haka duk malamin da ya zamanto cewa yana koyar da mutane ilimi yana kuma koyar da su karatu amma kuma baya aiki da wannan karatun to tabbas lallai yana cikin asara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a daren da aka yi isra'i da ni a daren da aka yi isra'i da ni na ga wasu mutane tattaribu shifawuhum wa alsinatuhum bi maqari tuqrabu shifawuhum wa alsinatuhum bi maqari ana dukan bakinsu da kuma harshensu da guduma ake duka saboda haka sai na tambaya na ce wannan suwaye sai mala'ika jibril ya ce ha'ula kutsa ba ummati waɗannan su ne malaman al'ummarka waɗanda suke umartar mutane da ba masu ba aikatawa saboda haka wannan yake nuna mana cewa lallai yana daga cikin azaba mai girma malami ya zamanto yana yin wa'azi amma kuma shi a ga ɗabi'unsa munana ne kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin akwai lokacin da ɗan aljanna za su leƙa wuta idan suka leƙa wuta sai su tambayi ɗan wuta su ce menene dalilin da ya sa kuka shiga wuta saboda haka sai su ce abin da ya sa muka shiga me yasa kuka shiga wuta domin mu mun san ku a duniya mun shiga aljanna ne ta hanyar abin da kuke koya mana gaske ai abin da muke koya muku din ne ba mu aikatawa akwai wani malami ya taɓa zuwa zare waye wa'azi kuma da daddare ya kwana a gidan karuwai ya je makarfi ya kwana a gidan karuwai to kaga akwai muskila ya yi wa'azi amma kuma da daddare kwana a gidan karuwa dama kuma da daddare ya wa'azin kuma cikin abin da ya wa'azin har da zina da sauransu to wannan yana daga cikin manya-manyan bala'o'i duk malamin da ya koyi ilimi bai aiki da shi ba to zai zamanto cewa gara ma jahili da shi rana alkiyama saboda shi jahili idan jahilcinsa na rashin samun damar da zai koyi ilimin ne to Allah subhanahu wataala zai yi masa uzuri ranar alkiyama amma idan ya zamanto cewa a jahilcin nasa na sakaci ne to a nan gurin Allah subhanahu wataala zai kama shi da zunubin da ya aikata saboda haka lallai yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine in malami ya umarni da abu a ga ya fi kowa ɗabbaka wannan abin da ya umarni da shi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambayi na na Aisha aka ce menene ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam sai take cewa kana kulqul qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unsa gaba ɗaya alqur'ani ne to haka yake sawa ya zamanto mabiya sun daraja malamai idan suka ga malami yana ɗabbaka abin da yake karantawa saɓanin in malami baya ɗabbaka abin da yake karantawa mutuncin iliminsa yana zubewa idan mutane Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وَإِنَّ sabri wasala kuma ku dinga neman taimako da haƙuri da kuma sallah wasu malaman kuma suka ce da ake nufi da haƙuri a nan gurin ana nufin azumi ana nufin azumi shine ma'ana asabar a nan gurin wannan yasa azumin watan ramadan ake ce masa shaharu sabar ma'ana watan haƙuri saboda duk mutumin da ya zamanto ba shi da haƙuri to babu yadda za a iya zamanto ya iya azumin wata ramadan azumin wata ramadan yana daga cikin abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta kamar yadda malamai suka faɗa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi ne a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi so tara a rayuwarsa kamar yadda malamai suka tabbatar Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi saboda manufofi masu ɗimbin yawa babban manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi shine saboda ya zamanto cewa mutum ya samu tsoron Allah subhanahu ta'ala Allah yana cewa suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda kuka imani an shar'anta muku azumi kamar yadda yadda aka shar'anta waɗanda suka zo gabaninku ba don wani ba illa saboda ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda al'allama Abdurrahman bin Nasir Sa'adi ya faɗa akwai hanyoyi da yawa da suka sa azumi yake ƙara tsoron Allah na farko azumi yana takure azumi yana takura hanyoyin da shedan yake yawo saboda galibi in dai mutum musulmi ne idan azumi ya zo za ka ga biyayyarsa ga Allah tana karuwa an dan iska ne kan dan rage iskancin idan mutum yana shan taba sigari kara ashirin to in azumi ya zo kila ya mai da shi kara biyar to kaga akalla zunubin yaron. sannan kuma idan mutum ya zamanto yana yin sadaka to in azumi ya zo za ka ga ya ƙara akan abin da yake sannan kuma daga ciki shine mai kuɗi idan ya ɗanɗani yunwa to wannan zai sa ya zamanto cewa ya ji tausayin talaka sannan kuma daga cikin hikimomin azumi azumi yana koyar da mutum tsari kaga kafin azumi ya zo mutum zai sha ruwa lokacin da yake so zai ci abinci lokacin da yake so zai sadu da matarsa lokacin da yake so amma idan azumi ya zo zai zamanto cewa kana kan tsari ta yadda ba za ka sani da matarka ba sai tsakanin dare zuwa hudowa alfijir sannan kuma bai halatta ka ci wani abinci ba har sai idan da daddare ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al khayru al-abyad min al-khayt min saboda haka ba za ka ci abinci ba sai daga lokacin da rana ta faɗi zuwa lokacin da alfijir na biyu na gaskiya wanda zai zamanto cewa ya fito Allah maɗaukacin sarki ya wajabta azumi ga duk mutumin da yake lafiya lau kuma bai yi tafiya ba kuma azumin watan Ramadan ya zo yana raye kamar yadda Allah ce cewa suratul baqara kuma shahida minkum shahra falyasum duk mutumin da ya zamanto azumin watan ramadan ya zo kuma alhalin cewa yana raye to ya waje ba gare shi azumci wannan watan Allah madaukakin sarki ya yi afuwa ga wanda yake rashin lafiya ko kuma wanda ya tafiya cewa zai iya ramawa daga baya wa man kana marizan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra wanda yake kuma da tufa kamar yanzu tsoho ne tukuf ba a tunanin zai samu damar da zai azumi shi kuma an halatta masa cewa ya halatta ya ciyar duk ranar da ya zamanto cewa bai azumi ba zai iya samun miskini ya ba shi abinci cikakke ya ci hakanan matar da take shayarwa ita ma ta ji tsoron ɗanta karya ya rasa nonon da zai sha ita ma ya alatta a gare ta ta sha azumi haka matar da take da ciki haka mutumin da yake da mahaukaci ne da kuma masu cutar farfadiya su ma duk an halatta musu su sha azumi mahaukaci kam ba zai rama ba har abada mai haila ita ma za ta sha azumi da sharaɗin cewa daga baya za ta zamanto cewa ta rama idan muka ɗauki asabar a nan gurin ana nufin haƙuri ne to za mu ga cewa haƙuri yana daga cikin abubuwa muhimmai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da su Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin alƙur'ani inna ma na sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah subhanahu wa ta'ala yana cikawa waɗanda ya zamanto cewa sun yi haƙuri ladansu da gairi hisab ba tare da an ƙididdige musu ba Allah subhanahu wa ta'ala zai cika musu ladan nasu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sanya haƙuri yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ashaddu abdul qais inna fika laqaslatani yuhibbuhum Allah kana da wasu ɗabi'u guda biyu wanda Allah yake son su shine al wal ana ma'ana kana da haƙuri da juriya kana kuma da tafiya sannu a hankali Allah maraukacin sarki ya sanya haƙuri iri uku ne kamar da malamai suka faɗa akwai haƙuri game da biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda ita kanta biyayya ga Allah in ba yi haƙuri ba ba za ka iya yi ba domin yanzu misali irin fita sallar asuba a lokacin da ake yin tsananin sanyi ba za ka iya fita ba in ba ka da haƙuri irin fita sallar azhar a lokacin da ake tsananin zafi shi ma ba za ka iya fita ba idan ba ka da haƙuri kamar yadda kuma aikin hajji shi ma in ba ka da haƙuri ba za ka iya barin iyalanka ka tafi aikin hajji ba ko da ka bar iyalan naka kuma idan ka je in ba ka da haƙuri ba za ka iya yin kwanan muzdalifa a filin Allah ba ko kuma zuwa kai kifan shi dan ne a kila ma ka mutu a hanya sannan su ma zunubai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hana su ma sai mutum ya yi haƙuri tukunna sannan zai iya barin zunubai in mutum bai yi haƙuri ba to babu yadda za a iya bar zunuban da Allah subhanahu wata'ala ya haramta saboda su ma zunubai akwai sha'awa a cikin domin yanzu misali idan ka kalli zina za a ga wani lokacin ran mutum yana zai iya yi wa matar da za ka gani ta fi matar ka ta gida kyau amma saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ka nisance ta jiya akwai waɗanda tana yi musu daɗi a baki kaga in ba ka jin tsoron Allah babu yadda za a yi ka iya bari shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa huffati annaru bishahawat an kewaye wuta da abubuwan da ran yake so sannan kashi na uku na haƙuri shine haƙuri game da cutarwar da mutane za su maka idan kana rayuwa da mutane dole sai ka yi haƙuri dole sai sun cuce ka dole sai sun zage ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake haɗuwa da mutane yana kuma haƙuri akan cutar wanda suke mata to ya fi muminin da baya haɗuwa da mutane ba kuma yayin haƙuri game da cutar wanda suke yi mata saboda haka in dai kana zaune da mutane dole sai sun zage ka sai sun ci mutuncinka kamar yadda ibn hazm yake cewa duk mutumin da yake yi wa mutane hijima to dole sai ya yi sadaka da wani bangare na mutuncinsa domin in dai kana yi wa mutane hidima to akwai wanda za ka yi wa ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci wani ya zo ya ja barbansa har sai da aka ga abin ya ce ka bani dukiyar nan in ba ta babanka ba ce ko ta babarka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a shi. wannan yake nuna cewa shugaba dole sai ya zamanto mai juriya in bai zamanto mai juriya ba to ba zai iya rayuwa da mutane ba wani mutum ya zo wajen Khalid bin Walid yake cewa wane yana gagin ka sai yake cewa in tilka sahifatu a bima mata wannan takaddunsa ne zai cika su da abin da ya wannan ya sa zamantakewa da mutane ta ɓangaren cutarwa yana da buƙatar ka'idoji waɗanda suke da mahimmancin gaske ya zamanto cewa an san su saboda hakan shine zai sauƙaƙe masa rayuwa da mutane daga cikin ka'idojin shine Allah subhanahu wa ta'ala a suratul furqan yana cewa waje waja'alna ba'dakum li ba'din fitina, mun sanya sashin ku ya zama fitina ga sashi saboda haka rayuwar duniya gaba ɗayanta a tsakanin mutane Allah ya sanya ta ta zama cin dunduniya ma'ana wancan ya ci dunduniyar wancan wancan ya ci dunduniyar wancan saboda haka bisa fahimtar wannan ayar kakkai mamaki wata rana an kaga babanka ya cikin duniyarka ko kaga ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ka je neman aiki ya ce kai mutumin banza ne ka ɗauke ka ko wata rana ma matarka ya zamanto ta hana ka samu wani alkhairin insha Allah ta'ala abin da yake da alaka da haƙuri da kuma zamantakewa da mutane za mu ƙara shi a darasin da zai zo na gaba

kami itu banyak ada orang cuma juga. Ayo ni? Ya juga eh ini ini mana yang jangan penting ini mana yang belajar. yadda muke bayani ne shi game da karanta fatiha ga mamu wani abu ne wanda malamai sun yi sabani shin wajibi ne ko ba wajibi ba amma dai a mazhabar malikiya da shafiya da kuma anabila an yi a kan cewa wajibi ne wanda yake sallah shi kadai da kuma neman su karanta fatiha amma mamu an yi sabani to a takaice dai in akwai yadda za a yi wa limamin nasiha ya gyara ba ne in kuma ba zai yiwu ba to kawai ka tafi a kan mazhabar malikiya cewa idan a bayyane yake ba dole da ka karanta amma a tunta ne ce ka karanta ka iya wasu ka karanta akwai kuma gaskiya waɗanda su kuma halitta ne akwai waɗanda Allah ya musu halitta ta sauran karatu akwai wani malami da ya lokacin muna secondary school 92 93 yana mana imanci. to idan ya zo sallah a zaha to za ka iya cewa ma kamar sai karanta fatiha ba kaga dai fatiha ne da sura a tsawon biyan farko to in ya rauku sai ka ce ma kamar sai karanta fatiha har sai da malaman makarantar wata aka same shi aka ce sallar ta yi kyau yace yadda ka ga sallar nan haka ta mana iya abin da zai iya yi ke to wani lokacin akwai halitta musamman waɗanda suke haka gargaji a wani gargi da muka zauna da shi ya ce mu yana iya karanta ɗin ashirin tsakanin a da lafiya to wani lokacin wasu za a suna da saurin baki to amma dai yana da kyau kuma limamai su yi kwatanta wajen yadda mamu za su samu damar da za su karanta fatiha saboda ya zama to cewa sun fita daga tsakanin malamai wallahu ta'ala ba na ci gaskiya a kan game da zunubi ba wani nasi a ba nasi amma da in uban shi ne sababin lalacewar tarbiyyar yara to kaga yana da zunubi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa ba wani wanda za a ba kiwo ya kiwo ranar alkiyama kuma ya zama ya yi alhuku a wannan kiwon ba sai Allah ya haramta masa shiga a da haka in mutum ya tarbiyyantar da yaransa akan abubuwa munana to Allah madaukakin sarki zai kama kakan zunubin da suka aikata shine ma'anar ku an kusa kuma ahali kunna ku tsayar da kawunan da kuma iyalan da bauta wani da ya da eh, ne wani da ne ta da da kuma na ta wannan al'amari ne kuce ba da namu da su layi wannan dole za a koma constitution ne a constitution ya halatta wanda ya taba wata jiha ba ya ce wata jiha kaga ni abin da nake cewa a yin gwarka a kaice akwai alamar cewa yin abin da ya yi ba daidai ba ne saboda alhusni saboda tun da suka ware cewa sai an duba takarda an tabbatar da cewa ga jihar da ka fito to kaga wannan yake nuna cewa an ware iya wannan jihar kuma duk wanda ya san constitution din Najeriya kowace jiha akwai arzikin da wanda ya nasa ne akwai kuma arziki wanda ya na federal zaman gaba daya wanda kowa zai iya zuwa ya amfana da shi to in dai ka yi takarda da niyyar cewa kai dan jihar ne kaga abu na farko ne zai zama kayan kayi kuma zai zama to cewa kayi a albus nan sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin hadisin muslim yana cewa man gashkana falaita minna duk wanda ya albus a cikin mu to baya cikin saboda haka dai abin da ta yi bai halatta ba yana da kyau mutane su dinga sani cewa arziki daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ko ka nemi arzikinka ta halal ko ka nemi shi ta haram to babu wani abu da zaka ci sama da abin da ka samu na arzikinka bai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisi inna ruhal qudus qad nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha mala'ika jibrilu ya yi rubuta a cikin rai cewa ba wata rai da za ta mutu ba a ce ta cika a cikin ta saboda haka annabi yake cewa fattaqullaha wa ajmilu ta sala ku ji tsoron Allah ku kyautata a lokacin da kuke neman abin da kuke nema na to duk irin waɗannan ojoran ko mutum ya ɗauki takaddun wani ya yi karatu da su ko ya nemi aiki da su ko ya je shi ba ɗan jiha ba ne amma ya cika takaddun jiha ya anshi scholarship ɗinsu ko ya free education wannan duk ojora ne kuma daga cikin waɗannan musibin da suke faruwa shine galibi tarbiyya in dai mutum ya fara rayuwar shi da haka to a haka zai kare ina koyarwa a jami'ar ahmadu bello zaria kwanaki na zo duk sanda ɗalibai suka rubuta sunayen na attendance to idan na zo galibi in ba lokaci ne ya kore ba sai na kira sunan shi kunna saboda haka da na zo akwai mutum wanda na zo na kira sunan shi baya na aka rasa kuma wanda ya rubuta na sake kiran wani shi ma baya na amma kuma ka sunan shi saboda haka ko ta bayan rajiya sai nake ita ta rubuta suna saboda haka na ce mata hukumar da zan mata zan soke sunanta shi ma zan soke sunanta kuma in ta sake yi zan hukunta ta shine nake ce musu ku yanzu ku duka daga wanda yake da burin ya zama alƙali sai wanda yake da burin ya zama lauya saboda masu karanta ɓangaren shari'a ne na ce to tun yanzu kun fara koyon otoro wannan shi ne zai sa idan kuka girma idan kuka zama shugabanni to irin wannan tarbiyyar da kuka tafi a kai akan ta za ku dora shi yasa kun zama alƙalai idan za a yanke hukunci sai mutum ya kawo kuɗi ko in yana da shari'a in yana so a yi a gama sai ya kawo kuɗi ko a murɗe na ce duk irin haka ake koya to kuma duk rayuwarmu gaba ɗaya haka suke tafiya yana da kyau mutum ya hana kansa irin waɗannan abubuwan ko wajen kan rayuwarsa ta ci gaba akan haka ko da ba dan Allah ba tunda yanzu misali da yawa za ka ga wasu daga cikin shugabannin da aka zaɓa a arna ma suka zaɓe su ana zaɓen su saboda gaskiyar su da riƙon amana ko da kuwa ba a kallon ma to gaskiya da rikon amana wata sifa ce wacce har ne ana so ya zama ya siffanta da ita don haka yana da kyau mu san cewa irin yin waɗannan abubuwa a lokacin da mutum yake neman ilimi to abubuwa ne waɗanda suke zarcewa har ƙarshen rayuwar mutum saboda haka in mutum bai gyara ba in ya zama shugaba ko ya zama wani abu a najeriya to irin su ne za ka zan su lalatattun shugabanni waɗanda kuma suke rusa al'amura Allah ya bamu da cewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so Allahumma adina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى يساكا ودولا نسكبا ba da gudunmawa wajen tabbatuwar wannan karatu da kuma masu sauraro allah maɗaukakin sarki ya sanya wa wannan karatu albarka ya sanya shi ya zama ambato mai kyau gare mu gaba ɗaya ga waɗanda za su zo nan gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Oh,